a satin da ya gabata cikin shirin daɗin kowa sabon salo. Hawa Nasir ka ɗauka mana. Ina ganin kawai mabar komai aka tsaye ya isa. Nasir tafiya kake ka bar ni Nasir. Ina lillahi wa ina ilai raji'un. Da zaran na zo gurinka sai ka mun shirme. jaraban rabon kyauta dillaliya da gidan nan karkacin kome da mutunci na da daraja ta a garin nan amma yan mata su riga zuwa neman ka na fi karshen mutunci wallahi na fi kai ni ba kawai ni ba kawai iskanci me yasa kake zurfafa irin wannan dogon tunanin saboda Allah kada ka manta fa shekaru sun ja baban badaru wannan tunanin da kake zai iya haifa maka da wata matsala ke dai bari wato lamarin wannan matan da yake damuna amma na san matakin da zan dauka hmm. ai ni dama akwai abin da nake so in faɗa amma fa ina tsoron. Ni gaggawa ka so min sani. yawa police station za ka kai ni hau mu nawa zan biya naira saba'in a'a hamsin zan baka hau mu Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Ah, barka dai assalamu alaikum barka dai ya gida mi musabaha man koma samu lada ko assalamu alaikum barka dai lafiya lafiya ya iyali subhanallah ya dalibai a dalibai alhamdulillah lafiya kalau lafiya na ga sai yan wa'annan eh ka san yau ba ranar makaranta bace idan muka yi karatu da asuba to kuma shi kenan sai kowa ya tafi sabgar gabansa waɗannan ma da ka gani yanzu rubutu suka yi suke ɗan dudubawa nake ɗan ko da kurakurai a ciki eh gaskiya ne ne wannan Allah sarki Allah sarki dan ta ne lafiya dai ko wallahi a karama wasu abubuwa ne suka shige mu abin ya kai intaha ne gaskiya asiri aka yi mu an mun san mu a karama kai sallau ne ma ya sa mun hannu a karama kallahu subhanallahi wa iyaz billahi haba dan ta ne yaya da hankalinka kana ɗalibin ilimi za ka kawo irin wannan zance mara tushe balle makama ai malam abu ne na kasa gane kansa wani ai sai sai ka jawo kanka zunubi ka kuma raunana tauhidinka duk abin da kaga ya same ka to ka fawwala Allah ka yi addu'a za ka ga waraka bi izinin lahi na gode a karama kallawa amma ina buƙatar addu'a babu kome ba laifi in ka ce mai maka addu'a to amma kai ma ya kamata ka kyautata niyyarka ka riƙa addu'a sannan ka yawaita ambatan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da kuma hasbunallahu wa ni'mal wakil da ma sauran addu'o'i insha Allah za a samu waraka bi iznillahi yawa mai babur nawa kace hamsa gashi kai hakuri da wannan wannan ita ce ingantaccen shawara da zan baka to godiya nake a kar makallahu na gode Allah saka da alkhairi to ni zan tafi abba ah, eh. ka ji ba danta ne eh. wai kuwa ya labarin gida ma'ana iyaye da kuma sauran yan uwa wallahi a kar makallahu ban samu lokaci bane na balla ina so in samu lokaci in balla ai ka ga abin da nake faɗa maka tabbas in kana son ka ga albarka da buɗe a rayuwarka to ya zama tilas ka dangana da iyayenka domin addu'arsu a bar amsawa ce ga 'ya'yansu kuma lalle lalle ina baka shawara da ka hanzarta sadar da zumunci da su insha Allah to insha Allah za ka mu bakin zara. Allah saka da alheri Allah ya bar zumunci amin eh Allah saka da alheri nagode ya karama kallahu to ni zan koma nagode nagode a tashi lafiya yawa a tashi lafiya Lafiya baban Badaru. Ka shigo gida ko sallama babu sannan sai zabga min kiran mafarauta kake yi. To ya hakuri. Ina Hansatu? Ina Hansatu? To ni kuma me ya da Hansatu? Zama na take yi a gidan nan? Eh to haka ne. Amma da ka tambaya? Haka ne. To Hansatu ba ta nan. Ni fa abin da Hansatu take yi na bani bani ɗin nan yana damuna. yanzu ina fita sai na ji kiran wayarta wai tana bukatar kuɗi za ta je asibiti wato sai yanzu ne ya fara damun ka ni fa baban badar dama tun tun tun tun akwai abin da nake so in gaya ma ko da yake ma ni wai me ma na a cikin wannan ai magana ce taku in zo in tsoma tawa cibi ya zama kari salamu ah, alaikum yawwa na isa addawa gidan nan da kuma abu yawwa na isa addawa gidan nan da Allah ya dawo min da kai to sai aka yi me maganar da muka yi da kai a waya mana na zuwa na asibiti da kuma tuno ragowar kudin magani da baka cika ba ko ka manta kuma tuno maka da maganar guntun ragowar bashi to naji sai ki bari sai an yi albashi to kudin zuwa na asibitin fa hmm? ina buƙatar kudin mota da kudin magani idan da halima ka bani wani abu a hannuna na rike ko wani abu na iya tasowa maganar kenan dai a baci kuɗi to ai kamawa te ko ga kudin mota amma ga kafarki ga tabaraka ku tafi tare ku dawo tare caɓi kenan ma ita take aure na to wallahi bata isa ba babu inda zani da ita haba baban badaro kai ma ka san wannan kwaɗan da kake shirin haɗawa bai haɗu ba kuma ba zai taɓa haɗuwa ba don haka ina baka shawara ka nemi wata mafitar amma ba wannan ba kai kowa ya kaɓe bakinsa my decision is final dole a tafi idan ma da wani munafincin yau zai fito Oni sabuwa. yarinya nan ta dama min salalan tsiya shinkafin da zubar min ya tsaya mun a raina to ni yanzu ina zan je nemo kuɗin isa mai kanti gashi bashi yi mun katutu shi kuma ba shi da mutunci To wai ni da gangan na kifan miki da shinkafan ne? Naga kuma ai tsotsai ne kowa ma zai iya rubuta mai ehe. Ke, kar ki sake ki mun rashin kunya. Ga ma riga tsinka jaka? Mm, ni ba dan tashi na bar gidan nan na hutawa raina. Dan na gaji da wannan surutun. Haba sai ka ce ana biki a gidan tsuntsaye. Iye! Cha! Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Alaikum salam. Ala Hassan. Muna lafiya. Lafiya kalau. Ya himma ya karatu. Alhamdulillah. Ya dalibai kuma. A dalibai sai shukura. Alhamdulillah. Dama wata magana ce ta kawo ni. To. abu ne da ya shafi karuwar mu ni da alhamdulillah to shine nace bari in zo sai in sanar da kai masha Allah to ai da haka ake tun dama mu zama tsintsiya mu daurin ki daya ai da ba haka ba <laughs> alhamdulillah an zauna taro ne aka tattauna na'am to ana ba tattaunawa sai aka taɓo ɓangaren mu na malaman makaranta allo to shine aka tattauna aka yi magana akan yadda ya kamata mu tafiyar da makarantunmu da yadda ya kamata mu ladabtar da ɗalibai domin tsarin makarantunmu ya tafi daidai da yadda ake so da ka ta malam hassan na fa gane inda ka dosa a tattaunawar taku an tattauna yadda za a girke mana buhunan abinci yadda za mu dinga ciyar da kanmu mu ciyar da ɗalibanmu sannan kun tattauna yadda za a na ba mu kuɗi don biyan bukatunmu da bukatun almajiranmu mu samu nutsuwa gun koyar da su a ba kai ga haka ba amma dakata malam hassan ka dakata na ce idan kana biyo malaman nan na boko za ka sauka daga kan darajar ka ta malami billahi lazi za ka koma malam malam ka ganta malam malam to wallahi haka za ka koma ka nutsu ka nutsu dan samu bacci ko Ifi wallahi abin tsoro ma yake bani. Wallahi ka nake fama da ita. Tun iya ta mana ita daga ƙauye, da an yi magana sai ta hau iska. Ki haka zaki ta wannan wahalar da ita. To ya zan yi? Tun da abin ya zo da makarai, dole in samu inda za kai ta a mata ruƙiya. hala ma su suke sawa take wa mutane rashin kunya. Ba mamaki, saboda wallahi halin kulwa yayi yawa. sannu tashi ki ɗauki buta ki je ki ɗan wanke fuska ki da jikinki Allah ya sawaƙi amin to ni zan tafi ke da sai cin zaurcin kike ta yi halima gashi dan ma kin baro shi a gida ba wanda zai ganki ma ya ce kina da goyo kin ji ki ko za ki fara tsokanar taki wallahi ba tsokana ba ce gashi na kin fes da ke sai haske kike in dai Allah ka to da Allah alakata mana mu dai <laughs> to bari dai in tashi in tafi dan ba na san ayuba ya zo ya same ni a gidan nan da wuri haka yanzu kuwa wallahi na so ganin yaran nan kafin in tafi Lakin dan zauna ma a yanzu za su zarga daukar ruwa a'a ai na jima tafiya zan yi wai an ce an kai su makaranta wace makaranta a kai su ne makarantar malam na ta'ala kash na so a ce makarantar malam hassan ya kai su wai wannan din ma malam audi ne ya matsa masa ya kai su can me gidan ne zai da dauke su a kai su makarantar malam hassan ai ba zai iya tsarin malam hassan ba shi kenan ni zan tafi sabo sai gani na biyu to shi kenan Allah ya bar zumunci amin amin ke kuma ubangiji Allah ya taimake ki akan ne da kike da ƴaƴanmu to ya za a yi haka Allah ya kadarto mana haba malam na ta'ala ai duk abin bai kai ga haka ba ai ta kai a wajena ta kai ga haka har ta wuce to in na bata ma rai kai hakuri ai tun na ka kara bu gwamnati irin ku ne kuke bata mana sunan malinta kuke bata mana harkar malinta tun da na kara bu gwamnati wallahi na san ba za a abin arziki da kai ba malam ta'ala ni ne malamin gwamnati ah to nawa kake nawa kake kai dai kawai ka ce ba ka san gaskiya kuma ni in na gani sai na faɗa ba zan kyale ba malam hassan ka ɗebo ni mi ni za ka gaya wa karatu ka rike gwamnati ka mai da hankalinka tun muna shaida juna ka tayi ka bar mu makaranta ta kenan, ni na tafi Allah sa ka gane tun fi a nan ni can dama can a gane nake shekara aru aru ina harkan nan nawa kake sannan aka kawo ka a hannun mu fa aka sauke ka ni fa nake kama hannun kan kai karabi ku kiyaye ni sittin tara ne a kaina ku kiyayen Assalamu alaikum. Wa alaikum assalamu. Ah. Ya gaji a gidan? Wallahi lafiya kalau. Kawata kenan. Ni fa ina ganin ki fito na san tabbas da labari. <laughs> To yo wani labari bayan abubuwa sai taɓarɓarya suke tsakanina da Malam Musa. Ga mirkita abubuwa nan Baraka, ai ina ga sako-sako kike mata ne shi yasa. Wallahi ko daya, kin ga yanzu nan kan na fito daga cikin gidan na sai da muka cancare da ita. To, me kuma ya hada ku? Cewa ne ba ni kuɗi zan je asibiti, sai ya ce sai dai Baraka ta raka ni ga kafar ta gatawa. Hmm? Na ce wallahi bata isa ba. Kin san wani abu ma? Sabon rufi na ganye a gidan na kwano, kuma ya ce ba shi da kuɗi. Kawai dawowa na ga rufin a gidan. tabdijan lalle ma malam Musa lamarin nasa ma ai ya zama rainin hankali kishiya ce za ta raka ki wai asibiti matsayi dan wake a hotel me zai hana ki koma ki saki hada shi da yaya Audi hmm. wallahi na gaji da kai shi karagun yaya Audi dan idan na kai shi karagun yaya Audi ma goya masa baya shi ma yake yi haba kawata haba kawata sai ka ce ba yan garin nan ba ai zuwa zaki ki hada shi da yaya audi ki shirya masa ƙarya da gaskiya kina kuka kina marere cewa imana ai bari maje haji sallah haka za a yi kawata na gode da wannan shawarar da kika bani <laughs> ai sai ta yi nayi ai yanzu kina gani daga nan to can zan wuce je shirya masa ƙarya da gaskiya Ah, kin laliya komai da ruwanki. An sata kai na gode. To shi kai na gode sai na ƙara jinki. an bayaro wai wa share wajen nan haka da tsakar rana sallau ne mana sallau kuma eh. a wani dalili to wallahi ni ma dai ban sani ba wallahi kana tafiya baka yi nisa ba kawai na ga mutum ya zo ya dau tsintsiya ya hau shara ga ba abin da zan iya ce mishi wace irin magana ce haka ba kai na bari jira a wajen ba eh ni ka bari to kawai ya zo ya hau shara sai in hana shi ba na son shiga sharru ba shanu wallahi maganar gaskiya to me amfanin barin naka da nayi to ba shi da wani amfani kenan eh to banda abin kaɗanta ni mutum ya zo gurin nan ya ɗagan hannu ya min sallama ya gaishe ni ya shararsa ya gama har kuma ya ya gama bai tambaye ka ba kuma bai ban min wani sallahu ba me kake so in masa shikenan to sai ka tahi zan rufe waje na to me zafi dakata dan Allah dan bada ba na son wani surutu naka ka tashi ka san inda dare ma zan rufe wajena to ai kenan bara je in ya so idan ka huce na nemi je ka ce ko ba ka samu ka turo shi share min tsakar gidan ka je ka wace fa nan. Ga ɗan kallon ma ya shigo. Ga tsintsiya can ɗauki ka share min tsakar gidan. Dama ruwa ni na zo na sha. Sai ka gama naka aikin za ka yi nawa? To mu ma yanzu ake ɗebo mana ruwa. Ka wuce ka yi abin da na sa ka. dakata ɗauki wancan kwandon ka kai min shi kicin sannan ka yi sharar kai ɗan talle ajiye kwandon nan kama masa ku sauke yawwa ka gan shi nan dama ba da san ransa ya ɗebo min ruwan ba. Gambo. Amala. Ba na son sakarcin banza. Sai ka ce ɗan ruwa? Ina malami za ku ji ɗan ruwa ne ni? Daga yi masa magana ɗazu akan kwanaki na bashi kayan da ka ɗinko min da sallah ya gogo min shine ya tashi ya ƙono min su ya ƙudindino su ya kawo min sai da na tashi sakawa za ni unguwa kawai na gan a ƙoni. Ka shiga hankalinka. Leshin azumin za ka ƙona? na ce leshin azumin za ka ƙona Lama don Allah malam kai hakuri wallahi tsotsai ne shi sa ban gaya ma ba mun faɗa ai shi ta gaya min na fa san shegantakar ku ta ƙolawa da ka san yadda na yi na samu kuɗi na ɗinka leshin nan wallahi ba za ka ƙona ba wallahi wallahi billahi la ilaha illa yau sai ka yi ma aya zaƙinta ya ni ba ɗan masunta ba ina malami ka jiƙa ne wallahi sai wallahi wallahi sai kayi ba aya zaƙin ta yau ai gara ka koya mishi hankali ya gane cewa shayi ruwa ne haka sashi kawai salamu alaikum a'a wa alaikum salam yaya ah hasatu yanzu ke tafe eh ni ce ina kwana lafiya lau yaya ina gajiya ba gajiya madalla mm-hmm. shiga daga cikin mu na ai suna mutan gidan suna nan A'a a yaya ba gurin su zo ba da man kai nake son gani yo kuma dan kin zo gurin da ba za ki shiga ku gaisa ba a ya mu tsaya dai daga nan idan ya so muka gama sai in shiga cikin mu gaisa to shikenan fadi me ke tafa da ke a gaskiya yaya sai ka sake tsawatarwa da malam Musa ba subhanallah wannan kiran kuma me yayi dazu ne zan je asibiti sai nake tuna mata tsohon bashi da nake bin sa sai ya ce sai an yi albashi na kyale hmm? na ce ba ni kuɗin motar da za ni asibiti ina ya dan ya tozarta ni a gaban baraka sai ya ce wai sai dai mu tafi da ita tare shi kuma malam Musa me yasa yake yin haka ne duk Allah da Annabi a rika yin mutuni ko da yaushe rika yin wannan abu sai ka ce tsohon bazawari ke kuma in ban da halinku na mata me ne dan ya ce ki bi magana samari domin a zauna lafiya to yaya saboda Allah ya yi me yake nufi kenan me nake yi yo aikin bi kowa suna halinsa me yake nufi kuwa shi haka halayyarsa take kwantar da hankali zan neme shi kuma ya dubba abin da likita ya rubuta na rika ci yanzu fa ya daina bani kuma ba kuɗi ne ba shi da shi ba don har sabuwar rumfaye a gidansa ya daina baki komai yanzu ya daina kula ki eh. to bai kamata ba to amma abin da nake so da ke ki kwantar da hankalinki tun da zan nemo shi a waya zan nemo shi yanzu bari zan je neme shi a waya tukunna in gani af ah, yo ai baki sani ba ma dazu sani ya zo ya gaishe ni kuma ya labarin samira tana nan lafiya kina zuwa gidan baban nata da ko ki ga halin take ciki eh, kin san tabiyar yaro fa sai ana kula da shi fa eh satin da ya wuce ma na je dubo ta tana gab da shiga university dan haka baban nata ke gaya mun jarabawa ta na jami'a kyau sosai alhamdulillah masha Allah to ai kaga haka ake so madalla to shiga ciki ki ga da gida assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam ah mana kai ne malabu na gaja na gaja yawar an zo lafiya lafiya kalau masha Allah mai lafiya to bari shiga ciki mana dauko mana maka tabu ma ko da bincin wannan ai ya isa ai ba matsala to to to masha Allah to to bismillah zauna mana ah. ai kai ne a haƙo kai kamata ka fara zama <laughs> a ah, ta ai ba ku bai na sare da haƙi a karfa kan zama to kamar da bismillah to masha Allah masha Allah malam ya dalibai alhamdulillah ya manyan din lafiya lafiya kalau ya iyali alhamdulillah yawa dama na zo ne kan maganan da muka yi ran nan hmm. wadda ne alƙawarin zan san malam na ta'ala to to na same shi to masha Allah sai dai ba a sami yadda ake so ba saboda ya min gurguwar fahimta asha Asha to. Yanda abin ya kasance kenan. Amma zan ci gaba da bibiyar san yi kokarin jawo hankalinsa. Ko Allah zai sa ya fahimce ni. To ai ina ga abin da za a yanzu shine ka dan tsahirta masa ya huce. Ni kuma a na bangaren zan samu idan muna taron iyayen yara din nan sai samu cikin hikima in shigo da maganar. Ta da magana ce ta ilimi. Kuma yaran nan din namu ne. To shine za mu ga wata in aka sa'a. sai ga al'umma sun haɗa hannu sun tallafa wa makarantun nan na allo wannan dabara taka ta yi ta yi kyau to masha Allah madalla gaskiya ta yi kyau madalla Allah ya taimaka mana amin amin amin malam eh. amin malam Allah ya taimaka mana amin malam madalla to ni zan koma to to a karba kallon eh, zan koma eh, to Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Sanda zuwa. Ya eh, Audi. Ina kwana. Lafiya lau. lafiya. Ina gajiya. Ya mutan gidan fa. Lafiya kalau. To madalla. <laughs> Yo mu salama da mai gidan. Kin ga na buga wayarsa shiru na ji ta rufe. Ban san dalili ba. Ai ko bai dawo daga wajen aiki ba. Bai dawo ba? Eh. To don Allah idan ya dawo ki tura Allah ina son ganin sa to insha Allah za a faɗa masa madalla to ka gaida mutan gida sai an jima sai an jima Assalamu alaikum abokina wai dan Allah dan annabi mai nema ne hmm? sakamakon haka fa kaga na je gida wallahi gidan babu wani labari saboda babu abokin hira kuma gashi gari yayi zafi kwana biyu babu harka bare a samu 'yan canjin da za a dafe gari yayi wuta me nema ne abokina haba dan bayro ai dole na ji haushinka ya za na bar maka jiran waje ka bar wannan mahaukacin yana baje kolin sayan da ya ga dama <laughs> ka faji abin da ka faɗa kai da bakinka mahaukaci ko da yake ni ba zan kira shi da mahaukaci ba sai dai kawai zan kira shi da mai wauta kana gani fa ranan nan fa iri rigimar da muka yi da shi fa eh kula fa zo min da ita amma ka bar shi ya kafa min tebur to shikenan kaga ya hakuri, kwantar da hankalinka ni na yadda na ɗauki laifin kar ka damu in Allah ya yadda ni zan shiga cikin al'amarin zan san yadda ne na daidaita al'amuran ku tsakanin kai da shi ni maganar ka ta da wani amfani a wajena ni zan yi maganin abu a'a Anthony, kar a barka ka je ka yi ka tobara fa. Amma shikenan. Shikenan. Wai kana so ka ce da ni tun ɗazu kana nan ba inda ka je kenan? Ai tun da ka tafi dawowa ne na zo na zauna nake jira in ga ko zai zo har yanzu bai dawo ba. ni dai abokina shawara malam ba halima na amma la audi kawai lafiya lau sai gaki wallahi a'a ni shin ko kin gama idda ne yi na gama idda sati biyu da suka wuce a ah, ikon Allah <laughs> masha Allah Allah ya taimaka kin dai guje mu ko dai in ce kun guje ni ni nake da kaina a ah, a ah, ya dai guje ki amma mutum in ba bugun shaho ba ne ko wanda ya gamu ai ba ya guji irin ku ba ai mu muna nan tare da ke <laughs> wato mutumin ne kin san da da muka yi dan musayar yawu da shi shi ke nan sai ya guje ne ya ma daina zuwa gurin inda nake kwata kwata ban ma san inda yake ba yanzu ai za ku shirya ne <laughs> ah, ah, ah, ina goyon kuma ai da yake ba shi da rigima eh. sai na baro shi a gida yake ba ma dadewa zan yi ba yanzu daga gidan ma nake to alhamdulillah to shikenan to ki gaida gida to kenan. Eh, eh kuma in na samu sukuni in Allah ya yarda zan zo mu gaisa insha Allah ko yi mana yawa to kenan sai an jima Ina yini baiwa Allah. Alaikum assalam. Baiwar Allah lafiya? Ko wani kike nema? A'a dan Allah taimako nake nema baiwa Allah ina son Taimako kuma? Wani irin taimako? don Allah ina so zan Ba ma kuma saukar baki a gidan nan gaskiya. Ba sauka zan yi ba baiwa Allah so nake dan Mu dan gidan kuma ba ma daukar yan aiki gaskiya. Ba aiki nake so a dauke ni ba dan Allah. To me kike so a miki? Taimaka min zaki da Allah ina so in dan zagaya ne a bayi. Ai taimakon ne gaskiya yanzu kowa ɗari ɗari yake yi. Ke ma kuma kin san yadda ƙasar nan da take ciki yanzu. Ki haƙuri bai wa Allah ki taimaka min dan Allah. To naji. Sai ki je ga buta can. Ga kuma ban ɗakin can. Na sai dai kuma ki hanzarta fitowa kar ki daɗe in ya Allahu na gode Malam Musa Assalamu alaikum <laughs> ina gajiya wala udi ka samu sako na kenan warre kuwa to alhamdulillah ai Allah ne yayi ba zan same ka ba ikon Allah dan sai da na biya ta gidan Air Commodore Mutari Bala mai yafi to shi yasa sai ya zaune iso Allah sarki <laughs> to sannufa yawwa to idan dai ka ji na kirawo ka ai ta magana ce ba ta wuce ta tatsuniyar gizo da koki to eh magana baraka ce ta hasatu to hansatu wai yawwa to shikenan to ina jin ka eh wato ta zo min da kuka sheme sheme cewa ka hana ta kuɗi ta je asibiti domin ta ga likita a duba lafiyarta kuma yanzu ma ka daina ba ta kulawa ta musamman akan irin abubuwan da likita ya umarce ta ta rika ci domin kula da lafiyarta shin me gaskiyar wannan magana maganar ta akwai ɗan kashin gaskiya ko kware kuwa dan tabbas ta ce da ni in ba ta kuɗi za ta je asibiti da wanda za ta rike a hannunta na ce ga kuɗi ta je asibiti amma su tafi da maraka. babala <laughs> musa eh? yaya za ka ka san halin kishin mace ya za ka ce za ka haɗa ta takata takata in gama magana ta ban mutu sannan ka binne ni to naji ina jin ka yawwa dan gari shikenan yawwa dan gari mm, faɗi wato yawo a cikin hansatu kamar ta ci gaban kare idan ta fita tun zabe sai ta yini tana yawo amma bata kyauta ba akwai wata mata mai ido a tsakarka idan ta kai ke saboda rashin kunya ita take zuwa su fita har sai da newa matan nan eh, gashedi wai wata wace ce eh, kyauta dillaliya subhanallahi yanzu duk garin nan ba ta da wata aminiya sai ita kyafta amma aiko sun daɗe tare kuma babu irin nacin da nayi nayi raba su da baiwar Allah nan amma abin da ya gagara kai in take ce maka labari ko ka san ita ta yi mata sanadiyar tafiya Saudiya in gaya ma da can kwanakin baya sun bata abin gwanin ban sha'awa hankali a kwance amma da yake makira ce sai ta juyo ta sake lallabawa suka shirya da yarinyar nan ka san ko ai ba zaman lafiya na ga alama ina faɗa maka ina jin ka akan wannan fitar gata da juna biyu subhanallah wata rana ta jawo wa kanta kwanciyar shi lafiya kuma wai ni ban isa in yi mata magana ba sai ta ce ai ba igiya aure na kanta. inna lillahi wa inna ilaihi raji to ai ban san da wannan shigantakar ba da tun na yi wa tafkar hanci to yaya za ta gaya maka wannan ce ta sa na ce lalle su tafi da baraka wannan gaskiya ne ka ido ai guba ne idan tana ganin idon baraka wani abin ba za ta yi shi ba ha wannan gaskiya ne kai gaskiya kuma zancen sayan kayan abin da likita ya ce ta rika a a ya isa ni bayanin da kai wallahi ya isa ni abin da yake so da kai duk Allah da annabi ka daure ka haƙura a lallaba baiwar Allah nan ta haihu lafiya kowa ya huta da wannan matsala haƙuri da ansatu to dan baro hmm? baka ji wani abu a waje ƙara ba ban ji komai ba ni gaskiya ai ni na rasa me kake ji a wannan lallatsawai taka wallahi Allah to shikenan na bari me kake so umma babu ai wannan wai taka ba za ta taɓa bari kai abin arziki ba to na kashe na mayar aljihu bara in je waje in jo maka menene yake kara in ya so dai sai in ga ta tsiya shikenan dai ko Uga sakare ka saki baki kamar layi doki me ke faruwa? ya haƙuri ya haƙuri ya haƙuri ya sallau cika to to to to ta wurin kanku shi yasa za ku daɗe ba ku sauke ba a ci gaba Kai ne? kai ne? Allah sarki garba. Tai, garbati, ka ci gidanku. Na ce ka ci gidanku. Ke, wace ce ke? Mahaihiyar shi ce ni. Ya? Mahaihiyar shi ce ni. Shi ne kika zo ki tayar min da hankalin hankalin ɗalibai? Ba haka bane alaga har ta mana. Na zo in gan shi ne baka san yadda muka rabu ba. Baka san yadda muka rabu ba. To ruwa na da yadda kuka rabu. Ya rage naki, ni ba ta shafan ba. billahi lazi ko haka ne zai samu sittin din ko kai kai Diga, diga, lanta. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Ilimi nake barwa ni ba abu ne ki taki dauki kan ki gaba. Ni ba mutuwa aka mun bakin zo kina mun ki gaba ne ki da bidan Allah. Mabiya ciya. Ke biya. Na'am. Ki bar duk wani abu da ke ki zo ki goge min kaina domin ina da buƙatar ransu yanzu nan a goge. Ke Bintu? Wannan wani irin rashin hankali ne? A sati mai zuwa cikin shirin daɗin kowa sabon salo. Ban momi, wannan ai kaskanci ne irin wannan wulakancin da Ibrahim ya man aure ban yar aiki. A kullum shawarar da nake baki, ki daina cin mutuncin mijinki a gaban 'ya'yanki duk da shi ba muzanta miki yake ba da Allah da ta sabuwa na fuskanci dai irin ku ne matan nan masu matacciyar zuciya kun kashe kare ya kun ajiye kare ya lashi sai ka tashi ka fice min da kar na ƙara ganin ka a fata Alhamdulillah gida mai daɗi